falale ɗorayi dangane da abin da Rahama Sadau ta aikata. Idan a kona ba ɗan tsakanin nan da ya fi ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta na zamani wanda kuma ake tsakanin cin kasuwar tare da zuwa kamar wutar daji to bai wuce na wasu fitinannun hotunan tsiraitin da jarumar fim Rahama Sadau ta saki ba. da jarumar ta wallafa a shafukanta na social media sun tayar da kura matuƙa gaya wanda kuma mafi muni cikin lamarin shine na yadda wasu suka yi amfani da wannan damar na shigar tsiraitin da rama sadau ɗin ta yi suka ci zarafin addinin da ta fito daga cikinsa na musulunci. domin kuwa wannan rashin tarbiyya da rama sadau ɗin ta nuna ya zo ne a daidai gabar da duniyar musulunci ta ɗauki zafi kan irin cin zarafi da ɓatancin da ƙasar faransa ta yi wa shugaban talikai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lamarin da yake ta ƙara jawo tsamin dangantaka tsakanin musulmai da duk wasu nau'in mabiya addinan da suka goyi bayan wancan katobara da ƙasar ta faransa ta yi ga annabin rahama. wancan lamarin ne ya jawo wani bakin arne ya amfani da wannan damar wajen suka da batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wancan hotunan da ta wallafa din inda kai tsaye wannan bakin arnan yake danganta tsiraicin da rahaman ta nuna da cewar ko annabi ma da yana raye da zai yi farin ciki da abin da ta aikata din ta ci gaba da yin irin waɗannan kyawawan abubuwan a idan ubangijinta ta shi wanda kuma rubutun da wannan bakin arnan ya yi haɗi da wanda ake tsakar jin zafinsa na kasar ta faransa shi ya sake dagula lamarin gaba ɗaya mutane suka dinga tsinuwa da la'antar jaruma rahama sadau ɗin kan abin da ta dalilin fitsarar ta aka ci zarafin annabin allah wannan ta sa shi ma ɗaya daga cikin jarumai maza kuma fitaccen darakta falal ya ɗorayi ya yi wani kakkausan martani da Allah wadare kan abin da jarumar ta aikata ɗin ga dai saƙon darakta falal ɗorayin kamar yadda ya wallafa a shafinsa na instagram da ɗorayin ya fara rubutun nashi ne wanda ya yi wata ke da jan hankali inda yake cewa yin barra ko yaɗa ta kowace iri ce bana goyon bayanta. Lallai shiga tsiraici ga mace musulma shari ne mai girma gare ta da kuma al'ummar da take cikin su kuma shigar zubar da mutuncin famili ɗinta ne. Rashin magana akan wannan yana daidai da kace a ci gaba da aikatawa ita kuma hukumar Allah an ta tashi zuwa za ta shafi kowa ne. Allah ya shirye mu. Nasiha da jan hankali ba da tozarci ba ita ce hanya mafi kyau musulmi ya wa ɗan uwansa musulmi nasiha akan wata barna da ya ga yana aikatawa ita dai ɗabi'ar shigar banza nema take ta zama ruwan dare a al'ummar mu abu ne da yake faruwa a rayuwar yau da kullum mu duba gidajen biki gidan suna tarurruka makarantunmu tun daga firamare zaka samu wasu yara mata na tafiya kansu babu dan kwali sai gashin kansu a ɗaure ballantana a je secondary school ko universities duk waɗannan suna faruwa a gaban iyaye malamai yayye da kawunnai mace tana da daraja gyaruwarta gyaruwar al'umma ne mu tashi sai akan nusar da su kunyarsu da mutuncinsu domin gyaran 'ya'yanmu masu zuwa a gaba rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkaninku masu kiwo ne kuma kowannen ku za a tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo kofar tuba a buɗe take da duk wanda ya yi kuskure gaggawar istighfari ya fi jinkirin yinsa Dukkanmu masu laifi ne allah ne yake rufa nama asirin a ci gaba da addu'ar neman gafarar Allah a ƙarshe ga hadisin annabin tsira sallallahu alaihi wasallam akan masu fidda ce, ya ce a ƙarshen zamani za a samu wasu mata ga tufafi a jikinsu amma tsirara suke tufafinsu bai rufe tsiraicinsu ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsine musu domin su ɗin tsinannu ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ko ƙanshin aljanna ba za su ji ba allah ka shirya da mu da zuri'armu da dukkan musulmi baki ɗaya wajibi ne mazan mu da matan mu tashi mu yaƙi la'anan la'anannan Allah yadda bai bar uban talakai Annaba Adamu ba haka mu ma ba zai bar mu ba yaƙinsa kullum shine ya sa mu kauce hanyar Allah mu bi tasa batacciya Allah ya shirye mu baki ɗaya ya tsare mu biyo son zuciyar mu amin san ya saka mini zuciya